ta Prof Makari wanda jahilai suke yawo da ita a social media yanzu babu mai musunta illa jahili wanda bai ya jahilci addinin musulunci wannan magana ce mashuhuriya kuma jamhurin malamai jamhurin malamai sun tafi ma'ana ijma'in malamai sun tafi akan lalle mace in ta shiga matsatsin da za ta iya rasa kanta za ta iya yin zina wannan yana cikin littattafan addinin musulunci da littattafan fiqh idan ka duba manya manyan littafai idan ka duba cikin muktasar kalima za ka ga yadda malam yayi bayani amma saboda jahilcin wahabiyawa karatun su la baya wuce ainihin layu layu jawizu mil aqa wahida karatun wahabiyawa baya wuce cokali guda ɗaya karatun su su ta ƙaryatawa suna cewa suna suna suna saboda ba da zurfin karatu suna ƙaryata abin da addini ya tabbatar saboda haka yan uwa zan sanya ku ƙara sauraron abin da Maulana Farfesa Ibrahim Makari ya faɗa sannan ga littafin Sunanul Kubra wanda gashi zan ɗaga shi a gaban ku kuma zan karanta muku hadisi hadisin matar da ainihin kishi ya kama ta kuma ta rasa yadda za ta yi dole hakan nan wani makiyayi ya ce ba zan baki ruwa ki sha ba sai kin yadda na yi amfani da ke kuma ta yadda aka zo ma sai na umar da ita zan karanta mana hadisin a cikin wannan littafi a ƙarshe wani hukunci aka yi mata amma bari in sanya muku ku sake jin maganar Farfesa Ibrahim Maƙari. Ya ma mace amma fa darura nake magana ba talauci ba. Darura ya halatta mace ta ba da jikinta a yi fasadi da ita don ta ci abinci idan ta shiga barurar yunwa. Ina fatan an fahimta, ga girman alfasha kuma fa abin da ba zan iya faɗin ba ya fi wannan. wallahi ya fi wannan wanda ba zan iya faɗi ba ya halatta mata idan ta shiga garura ta ce garura shine in bata ci ba za ta iya mutuwa an gane in bata ci ba za ta iya kaiwa ga mutuwa to jamhurin malamai suna ganin kusan ma za ka iya cewa duka kawai na faɗi jamhuri saboda wani istisna'i da ba abin lura ba ne ta ba da kanta amma fa sai in ji ta rasa hanyoyi ta yi bara ba ta samu ba ta tallata abin kai watan duk hanyoyi sai an bi duka wanda shari'a ta yadda ba a samu ba to an yadda da wannan gaba da akwai abin da ake ce ma darura a zarura shar'iyya in ka duba qur'ani gaba da duk inda aka ambaci barura ko ka ce tara cikin goma ban tuna wanda ba shi din ba a zarurar gizaiya ne ake magana kamar turra غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم wa man yurra ghayra bagin wala adin fa inna allaha ghafurur rahim duka daruran اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم ضرورة فإكرون لا ضرورة إن النيوة wato akwai abin da wallahi ba ma zan iya faɗi ba Abinda shari'a ta yadda mutum ya yi in ya shiga wannan yanayin na darurar yunwa wallahi ba zan iya faɗa ba amma dai mafi karanci ka san cewa ya halattar mamace amma fa darura nake magana ba talauci ba darura ya halatta mamace ta ba da jikinta a fasadi da ita don ta ci abinci idan ta shiga baruran yunwa ina fatan an fahimta kaga girman alfasha kuma ba abin da ba zan iya faɗin ba ya wannan wallahi ya wannan wanda ba iya faɗi ba Yan uwa wannan shine abin da Maulana Profesa Ibrahim Makari ya faɗa wanda inda za a yi adalci Profesa Ibrahim Makari a nan ba yana ba da fatawa ba ne akan aje a aikata haka. A'a karatu ne yake yi tsakanin shi da almajiransa sai aka yanke wani wuri. Karatu ne wannan wanda shi yana yi ne tsakanin shi da almajiransa ba wai fatawa ba ce ya ɗauko ya tura ma duniya saboda a gane shi mufti ne ya ɗauko da wata matsala da har ta ɗaga hankalin al'umma ba abin da Maulana Farfesa Ibrahim yake a'a yana karatu ne tsakanin shi da ɗalibansa yana koyar da su sai aka yanke iyakan wurin da yake fitar da ilimi da ka'ikul ulumi ilimi ne masu zurfi wanda kuma malamai masana sun tattauna akan wannan matsala a cikin littattafan addini musamman ɓangaren malaman fiqihu idan ka duba mai mudawwana idan ka duba mai muktasar duk sun tattauna a kan wannan matsala to amma yanzu magana mafi inganci bari mu yanke magana in ana maganan ga littafi mai suna ga littafi mai suna sunanul kubra wanda a gabana wanda za mu karanta hadisi ko kuma asari daga sayyidina umar idan ka duba a sunanul kubra in ka duba kitabul hudud babu manzana mar'atin mustakraha ka duba sunan kubra gashi babu manzana mar'atin mustakraha idan ka duba zaka ga wannan asari ibn al-khattab radiyallahu anhu an zo ma sayyidina umar radiyallahu ta'ala anhu bimra'atin da wata mace jahada hal adashu wanda kishi ya ya tsananta a gare ta kishi ya yi galaba a kanta an zo mai da wata mata famarrat ala ra'in wannan mata kishi ya dame ta har ta kusan mutuwa ta shiga cikin wani yanayi sai ta zo wucewa ga wani makiyayi fastaskat sai ta ce dan Allah makiyayi ka bani ruwa in sha na shiga cikin wani yanayi zan iya rasa rayuwana fa a ba an yi suƙiyaha sai ya ce wallahi ba zan shayar da ke wannan ruwa ba ya hana ta yiki ya shayar da ita illa an hu min nafsiha yace sai kin bani kanki sai kin bani kanki tukunna zan iya baki ruwa fa alat sai ta aikata haka ta ɗauki kanta ta bata ta bashi saboda za ta iya rasa rayuwarta saboda tana jin kishi da aka zo sai na Umaru fa shawaran nasa fi rajmiha sai ya shawarance mutane shin wannan matan jefe ta za a yi ko ba jefe ta za a yi ba a cikin al'ummar da suke wurin akwai sayyidina Aliyu babu ulumi rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallama sai ya ce ya ali sai ya ce ya umaru wannan matan ba ta cancanci jifa ba wannan zinan da ta yi ba ta yi shi ba ne da niyyar jin daɗi a'a ta shiga cikin wani yanayi ne kuma Allah ya ce man turra gaira bagin wala adin fala isma alai duk wanda ya matsu gaira bagin ba ɗan tawaye ba wala adin ba kuma ainihin kaɗiwar ɗari ki ba Allah ya ce Bala ismu alaihi babu laifi a gare shi idan ya ainihin ci mushe ko ya ci alade ko kuma a'a ya aikata irin wannan aiki amma ba da san rai ba to saboda haka wannan ya ishe ku karatu ya ku wahabiyawa jahilai da baku karatu kwata kwata baku karatu duk wanda zaka ga ya fito social media yana ja da wannan fatawar wallahi ɗalibi ne amma idan kuka lura malaman cikinsu wanda suka san menene ilimi me yasa ba su fito sun ja da wannan fatawar ba sai ya ga sai 'yan ƙananan karnuka saboda haka ina kira ga dukkanin ɗaliban ilimi na ɗariƙa da kuma masoya ɗariƙa Shehu Ahmad Tijjani kada ku tayar da hankalinku kun san dai babu yadda za a yi Maulana Profesa Ibrahim Makari mutum mai kamewa mutum mai gaskiya kamar Profesa Ibrahim Makari mutum mai amana kamar shi mutum mai kunya mutum mai ladabi mutum mai son manzon Allah mutum mai son addini mutum mai iffa kamewa ya ba ya bada umarni da aikata albasha, kun san ba zai yiwu ba kun san ba zai taɓa yiwuwa ba to saboda haka muna kira ga dukkanin masoya kar su damu wannan fatawa ta Maulana Professor Ibrahim Makari kuma tana kan gaskiya kada ku damu da masu zagi kada ku damu da masu ce mai dujal kada ku kar ku damu da duk wanda za su faɗa sun rasa abun faɗi ne shi yasa suka zo suna faɗa irin waɗannan kalaman idan sun isa mu gashi almajiran shi ne Mun zo mun karanta a cikin littafi ga asari na sahabbai wanda suka tabbatar kuma ga ayoyi na alkur'ani wanda suke tabbatarwa. Akwai in an duba wannan haddin in an duba wannan hukuncin iktirafin zina da saddin ramaki wani abu ne wanda yake malamai sun tattauna a kansa shine mace ta aikata zina saboda toshe babu arramak idan an ce arramaku ma ma'anar ramak allahazatul akiratu min alwafati ga mace ta kai gargara in bata ci ba za ta mutu to bari in baki abin da zaki ci in kin farfado sai ki biya ni amma biyan shine za mu yi zina da ke to a wannan lokaci musulunci ya yadda amma ba wai ana nufin ana ba da umarni a aikata haka bane ba wai ana nufin Profesa Ibrahim Makari yana ba da umarni a aikata haka bane saboda haka muna kira ga dukkanin masoya manzo Allah kar su damu mu ga hujjoji muna mana kawo a cikin littafi in sun isa su kawo mana wani hujja da hakan ya hannu sai dai su hana da baki ba su da hujja sai dai saboda tsabagen ta asubanci saboda zaga sun sun munanta Profesa Ibrahim Makari a idan al'umma sai su hana da bakinsu amma su kawo wani nassi sarihi da ya karyata abin da Maulana Profesa Ibrahim Makari har yanzu ban ga wani ba wahabi da ya kawo ba ni kuma gashi yanzu na kawo mu ga sunan al-kubra gashi na ɗaga muku na faɗa muku babi na karanta muku gashi wannan kuma ya tabbata a zamanin sayyidina umaru gashi ya tabbata eh mace ce ta aka bata ruwa za ta mutu ta shiga cikin yanayi ta ba da kanta aka yi zina da ita aka bata ruwa ta sha ta tsirar da rayuwarta kuma sayyidina ali ya ce a ba za a jefe ta ba saboda ta shiga cikin ƙarƙashin ayan da ba mu nutsurra gaira bagin wala adin fala isma'il. Hmm? ta shiga cikin ƙarƙashin wannan Wani man turra gaira bagin wala adin fala isma alai sannan ta shiga karkashin sannan ta shiga karkashin ayoyin alqur'ani wanda suka yi magana akan idan mutum ya shiga cikin damuwa zai iya cin koda abin da Allah ya haramta ne hmm? idan mun duba a cikin suratul ma'ida aya ta uku za mu ji inda Allah ke gaya mana hurrimat alaikumul maitatu wad dam wala mulkin ziri wa ma uhilla li ghairillahi bihi sai ce wal munkhaniqatu wal mawquzatu wal mutaraddiyatu wan nadihatu wa ma akala sab'u illa ma zakaitum wa ma zubiha ala nusubi sai ce wa an taqtasimu bil azlam zalikum fisq al yawma iza allazina kafaru min dinikum fala takshawhum wakshawni al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina? sai Allah ce fa manifirra fi makmasatin gaira mutajanifin li ismin fa inna Allah ghafurur rahim Allah ce fa manifirra duk wanda ya shiga cikin damuwa fi makmasatin cikin matsananciyar yiwuwa gaira mutajanifin ba mai ainihin ba mai aikata zunubi da gangan ba shine mutajanifin li ismin ba mai aikata zunubi da gangan ba fa inna Allah ghafurur rahim Allah mai gafara ne mai jin ƙai ne idan mutum ya shiga cikin damuwa an yarda ya ci mushi. idan mutum ya shiga cikin damuwa an yarda ya ci ya ci alade idan mutum ya shiga cikin damuwa an yadda idan mace ta shiga cikin damuwa lallai za ta mutu lallai za ta mutu an yarda da rassan ayan ƙur'ani, an yarda ta bada kanta domin ta kubutar da rayuwarta to saboda haka ƴan uwa wannan jahilci ne na wahabiyawa ba aya ba hadisi suke zuwa suke ƙaryata abin da malamai suka tabbatar saboda haka wannan magana tasu da suke yi kar ku damu lallai ba su da hujja wallahi maulana farfesa ibrahim makari ya fi su hujja kuma na gaba ya yi gaba na baya sai labari assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuhu